صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu da kawo wannan rana ta litinin sha ɗaya ga watan tara a watan ramadan hijira shekau goma goma ko? kusuri nake eh? na a goma ne ko goma ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in 1443 wanda yau ɗin ita ce ranar sha ɗaya? ga watan hudu shekara ta 2021 Allah tabaraka ta'ala <clears throat> cikin yaddarsa da amincewarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani yake gudana a wannan masallaci na wannan shekara da yan uwa ba mun tsaya baya ta 223 a cikin suratul baqara wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 224 wadda Allah ta'ala wala taj'alullaha urdatan li liaymanikum أعوذ بالله من الشيطان taj'alu Allah urfatan li aymanikum kada ku sanya Allah ya zaman zamanto shamaki kariya ko katanga ga rantsaran tsanku rantsuwa an tabarru wa tattaku rantsuwar da za ta hana ku yin aikin kwarai rantsuwar da za ta hana ku tsoron Allah ana ganewa kar ku sa Allah ya zama kariya ku a ce taimaka ka ce ai na rantsu ba zan kare ba haka ka fake da Allah ko ba ka yi aikin alheri ba ba tuslihu bainan nasi ku kawo gyara tsakanin mutane ka ce ai na rantsu ba zan kare taimako a unguwan nan ba kuma na rantsu ko ba zan yi ka fara ba Allah ya ce to kada ku yi haka an gane magana wala taj'alullaha urdatan li aymanikum har ku sanya Allah matsayin kariya ga rantsarantsar da kuke yi أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم الله kuma masani ne. dangane da abubuwan da kuke aikata. wannan aya ce ta 224 a cikin suratul baqara idan ka duba al-misbah al-munir fi tahzib tafsir ibn kathir i'dad jama'atin min al-ulama safiur rahman al-mubarak Yace ce wannan aya abinda take karantarwa na annahayu anil yamini bi tarkil a'malis salihah an hana mu rantsuwa don barin aikin kwarai mutum na so ya ci aikin kwarai sai ya rantsi da an matsa sai ce ai na rantsi wannan ayat ta zo ne don ta karantar da mu ladabin haka ba daidai ba ana gane yawa domin wannan karatun na yau ya shafe mu kai tsaye domin ya taɓo halayenmu da ɗabi'unmu rantsuwa da take ganinta bawa wallahi lazim kuna gane ba idan abin da za ka faɗi ba ka da tabbas ka kiyaye rantsuwa a kansa mafi yawan abubuwan da ke faruwa da mu a yau ba ya rasa nasaba da rantsuwa da muke yi muka ɗauke su ba komi ba abubuwan da ke faruwa da mu a yau musamman abin da ya shafi mugun ji da mugun gani saboda mutum ya ɗauki sunan Allah abin wasa to ku duk wanda ya wasa da sunan Allah da sannu zai ji a jikinsa Allah ya sa mu gyara Imam al-Qasimi a cikin tafsirin sa Mahasinu Ta'wil yake bayani akan wannan aya wala taj'alu allaha urdatan yace wa hiya suma ta'riduhu duna shay asali suna ne na wani abin da zaka kifa akan wani abu ana gane ko min ardil udi ala al-ina kamar ka gitta fanda akan bokiti ko bahu arada ya aridu ko urda abin da zaka gitta yace to suna ne na abin da za zaka gitta ya aka da dunahu sai wannan abin ya zama ya kare ko abin da za ka ɗauka, ka rufe wani abu kaga ai ya kare wancan ko ko dai ba a ganin shi ko ko kafin a shiga ciki sai an ɗauke wannan yake cewa wa yasira hajizan mani abin da ka dora akan al'ina ka dora shi akan bahu ko akan bokiti kaga zai rufe wannan abin ya zama ba a iya kurewa gari shi da yawa wannan shi ake cewa saka shamaki don kaucewa aikin alkhairi ko gudun sulhu alhajuwa ne da alhajuwa ne ko yallaɓaiwa ne da yallaɓaiwa ne suna saɓani da aka ce su zo a musu sulhu sai ɗaya ce ai na rantse ba zan yi ba zan yi sulhu ba shi a ganinsa rantsuwarsa ya fi masa wannan sulhu ganin ita kuma shari'a a ta tsari sulhun ya fi masa rantsuwa kuna ganewa don haka ma shari'a ta ba ka mafita ita shari'a ta ba ka mafita ta ce to ga yadda za ka yi ka yi sulhun kuma ka yi wannan sai ka samu lada a can kuma ka samu a nan ya gane magana wata na rajulu ya halifa ala ba'adul khairat mutum yakan a akan wasu bangare na alkhairi min silati rahimin aw islahi zatil bayn ko zati bayn wani yakan yi rantsuwa ce in dai wani ne in dai dan na ne wani na daina bashi kokobo wallahi tallahi daga bana ko daga yau na daina ba wani kokobo ana gane mutum ne ka taimake shi daya ka taimake shi biyu kuma kai ke taimakon shi da aka kawo sunayen masu kulla maka shari daga shi ne na farko ya ba ta ji ba da ji wannan ka'ida ce ɗabi'a ta mutum ba ta ji ana ganewa ɗabi'a ta kuma wannan shi ne halin musamman mu hausa fulani ana ganewa a yi haƙuri wasanni a cikinmu na taso don haka gurgudu sahabai da ke fahimta ce waɗancan suna ɗan fi sauƙi-sauƙi wasu ƙabilun da yana ganin girman wanda ya kyautata masa ko idan ina ganin cewa kai ɗan uwana ne kana da arziki ina sa ran ka bani naira ɗari ka bani naira hamsin yanzu zan karɓa hamsin ɗin in soke in ci gaba da yi maka zagin hamsin ɗin da ka bani ba kuma ci magana aka hausa fulani muke naira dubu goma nake sa ran ka bani sai baka bani ba sai ka ban dubu biyu ko da baka bani ba baka cancanci zagi ba dan ba dole bane ana fahimta ko da baka bani aslan to ina sa ran ka ban dubu goma sai ka ɗauko dubu biyar sai ka bani sai soke wato dubu biyar kawai zai bani dan kaza kaza ai wannan yanzu kaga wannan kaza kaza wai kamar ni kaza kaza sai zaki sai cin mutunci wasu mutane irin wannan abin da ake musu idan mutum ransa ya baci sai ya yi rantsuwa cewa ya daina ba wani kuma ba dai ni nake taimakon shi wato na daina daga yau na janye kuma na rantsi da Allah ko dai ce wallahi ko dai wata rantsuwa in sani ila ahad ko ainihin kyautata ma wani sun mai kudu sai ka ji yana cewa akhafu an ahnisa fi yami abin da yasa wani ina so in taimake shi amma bara na riga na rantsi kuma ina tsoron karya rantsuwata tunda na rantsi bara ba zan sake taimakon shi ba ya yi haƙuri ba na ba zai samu komi ba na riga na rantsi da ya turukul da iradatul jirra sai mutum ya bar aikata alkhairi a manufansa yana so ne ya aikata wani alheri na cika rantsuwa in an yi ai musulmin kirki nake cika rantsuwa ko idan ya ya tsaya kan abin da ya rantsa ai musulmin kirki ke haka to shi a wurin sa wannan ibadar ta cika rantsuwa a sa ta fi masa waccan ibada ta karya rantsuwa a ci gaba da taimako a fahimtar sa, don haka sai ya ba aikin alkhairi ya ainihin doge a kan wannan rantsuwa to daga nan sai Allah ta'ala ya ce musu wala taj'alullaha qurdatan li aymanikum war Allah yana cewa ku cire sunan Allah a cikin rantsaran ku marasa amfani kana ganewa ku cire sunan Allah a cikin rantsaran ku bi ma'ana ba ruwan Allah karka mai da Allah wato katangarka ta kin aikata alkhairi mm. karka mai da sunan Allah katanga da zai hana ka aikata alkhairi alhali shi ko umarnin Allah cike yake da ka aikata alkhairi ko ba haka ba to da ka in ka sa sunan shi kuma domin kada ka aikata alkhairi to ya zama hajizan liman halaftum alaihi sunan Allah ya katange ku daga abin da kuke rantsuwa gare shi wa miyar mahlufa alaihi yaminan litalabbusihi bil yamin an sanya ma abin da ake rantsuwa a kansa alyami saboda alaƙa shi da mai ainihin rantsuwa bayan da annabi salatu alaihi ya ce man halafa alayami ne. kaga man halafa ya yi masa ce alayami ne kan wani wata rantsuwa wanda ya karfafa kan wata rantsuwa ya ainihin rantsi da wani abu za mu samu bayanin a gaba hakan Allah ta'ala an tabaru wa tattaku kar ku sa sunan Allah ya katange ku daga aikata alkhairi da kuma yin gyara da kawo amfani tsakanin mutane ainihin umurin mahalufi alaiha allati hiya albirru wa taqwa ga al'amuran da kuka rantse a kansu na abin da ya taso tsakanin ku wanda dai ko da ‘yan uwantaka ne bai wuce ce wato gyara tsakanin mutane ko taimako ne bai wuce a ce aikin alkhairi ba wal islahu bainan nasu da ainihin gyaran tsakanin mutane wa ala ta ta'wil idan muka dauki wannan ma'ana irin wannan bayanin da shi Imam al-Qasimi ya koro to sai kamar fadin Allah ta'ala ne wala ya'tali ulul fadli minkum ولا يعتل أولو الفضل منكم cikin suratun nur aya ta ashirin 22 dalilin wannan aya saukata kamar yadda malamai suke hadi zamanin abubakar a kuma zamanin annabi muhammad akwai wani abu da ya faru na bakin ciki abubakar tun lokacin jahiliya mutumin kirki mutane da dama suna da tukunya suna da kwano a gidansa ma'ana a gidansa suke cin abinci dangin sani yan uwansa ne na jini don haka ba su san sayan abincin safe ko na rana ko na dare ba ko abin da suke bukata suna samu mafi yawan rayuwarsu abubakar yake ɗaukewa a lokacin da aka samu munafukai da waɗanda ba mutanen kirki ba suka je suka yi ƙulle-ƙullen da suka yi a kan cewa umu na aisha ta aikata alfasha ta zina ba yau aka fara wannan mugun halin ba a duba mutumin kirki a jefe shi da zina wani ma a ɗauko hoton shi bare yanzu da wani da wata ko ya gasu zaune ba a ɗauko yanzu har bidiyo suna haɗa kuma da sun ci gaba ba ci gaba ba ne duk wanda ya ci gaba a wurin shari ya ci gaba ba ba wannan lokaci an sai yaɗa wannan shari cewa aisha ta aikata zina labari yana ta kus kus kus alhali matar manzon Allah ce sallallahu abin ya damu abubakar abin ya damu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya damu ummuna aisha mutane dama in magana ta taso kamar yadda ne magana ran nan ko idan magana ta taso sai mutane suna tsoma baki kan abin da ba su da ilimi a kai ala gane wannan sai ko mutane suka ci gaba da mai tsoma baki tsoma baki wani abin abin da ka gani ba shi ne abin da ya faru ba inda ba ta kama ba ne kai da ke nan da kake da dalili a shari'a ana ganewa wani abun kawai an samu wannan ya shigo wannan ya shigo a ka gansu a a to me ake a nan wurin ko gaba kan dalili musamman a shari'a musulunci to haka nan aka samu mutane suna ta yaɗa shari har aka samu ɗaya daga cikin waɗanda suke aiki ƙarƙashin abubakar ne siddiqu kuma ɗan uwansa ne na jini yana cikin waɗanda suka tsoma baki ana ƙulla wa ɗiyarsa shari'a ka kaddara ni da kai yanzu a zuciyarmu ni da kai mutumin da kake ciyar da shi kana shayar da shi kana taimaka masa a rayuwa ai kaga kana sa ran ya zama cikin mai kare mutuncin ka da na iyalinka ko ba haka ba amma a ce shine gaba wurin sukarka da sukar ƴaƴanka da cin mutuncin gidanka abin dole ya taba zuciyarka da abin ya sai ya taba zuciyar abubakar sai abubakar ya ce to wannan mislahu daga yau daga yau tun da dai Allah ya wanke min tiyata kuma bincike ya tabbatar da bakinka ciki da kai da wani da wani da wani daga yau ba za ku sake cin abinci a gidana ba ba zan sake muku wani alheri ba ba zan ƙara taimakonku ba daga yau ba ne ba ku ana gane wannan sai wakar ya cire su daga layi ya cire su a ne sai Allah ya ce wala ya atali ulil fadli minkum wasa'ati waɗanda Allah ya ba su falala da yalwa da wadata kada su ƙi, kar su ƙi an yi hutu ulul ƙurfa. kar su ƙi taimaka wa ɗan uwa kar su ƙi taimaka wa talakawa kar su ƙi taimaka wa muhajirai taimakon nan da suke na saboda Allah kar su fasa don wani ya ɓata musu rai Allah gane kar ku daina abin da kuke na alheri don wani ya ɓata muku rai wayanda suka bata maku rai din nan suka taba mutuncin kudin na Allah ya ce wal ya'fu wal yasfu su ya afuwa kuma su manta ba kadai su yafe ba Allah ya ce su yafe kuma su manta da mutum Allah ya tambaya Allah tuhibuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba ku san Allah ya gafarta muku ku ba ku san Allah ya gafarta muku menene amsa muna so Allah ya ce to shi ko mai gafara ne idan kun gafata ma waɗannan Allah zai gafata muku idan kun musu afuwa kun ci gaba da taimakon da kuke yi to kuma in kun nemi alfarma wajen Allah zai muku ana gane wannan in kun nemi wani abu a wurin Allah to zai muku don haka wannan aya sai aka ce ita ce munasaba dangane da wannan kaga Allah ta'ala ya ne ya hana su daina alkhairi domin an bata musu rai duk wanda ya rantse ba zai yi sulhu da wani ba duk wanda ya ce ya rantse ba zai kara kaza ba ya janyo ya rantse fushi kada wuta ka ko to yanzu ya rantse ya ke nan? kuma ya riga ya rantse ko samu hadisi daga Ali na Abi Talha san Abbas don gade da ma'anar wannan aya wala taj'alu Allah urdatan imanin ku Ai la taj'alanna Allah urdatan li yaminika ka sanya Allah ya zama shamaki ga rantsuwarka an tasna alkhaira har wannan rantsuwar ta hana ka aikata alkhairi yanzu wani da nake taimakon sa shi zai mun haka to na rantse kaza kaza karka haka karka rantse da Allah walakin tafsir an yaminika na alkhaira ga mafita Allah ya kawo maka Ka yi ka fara ta rantsuwarka wancan alkhairi kuma ka aikata yanzu ka samu lada biyu Ladan aikata kafara kuna ganewa Ladan aikata kafara da karan cewa ba za ka yi kaza ba ko karan sai ka yi kaza sai ka ga yin kaza din ba alheri ba ne sai ka yi kafara Kuna ganewa ai idan ka aikata kafara ka samu lada domin kafara ibada ne jama'a muna ganewa kafara ne ce ibada ce ka samu lada wancan alkhairin da kace ka daina shi ma dai ka ci gaba da yi tunda ka riga ka yi kafara yanzu kenan ka iya mai wancan alherin yanzu ka samu mai lada biyu lada kafara da lada mai da lada aikata alkhairi amma yadda za mu ci nan gaba ai wannan kafara tana daga cikin hanyoyin da Allah ya kawo talakawa suke samun abinci idan aka sa a wani babban alhaji ya yi rantsuwa bakin shi kubce ya yi rantsuwa to sai kuma ya zo yana so ya bar abin da ya rantsi a kai yanzu ka fara ta kama shi ko kamar da za mu tunan gaba kaga zai ce da talakawa guda goma wanda ya daɗe bai ci naman kaza ba kaga yau zai ci dalilin rantsuwa a alhaji yasa ake so wannan babban rantsuwa in ta samu kowa sai ijira a fito da abinci a ci a samu ladar ka fara kuma a samu ladar can a kwarai kuwa ba alhaji ya rantse ba ya fito da abinci ya ba a'a ai ita kafara mutane da yawa ba su son yin fara abinda Abin mutum ya ya gwammace ya doge akan kafara nan gaba za mu ji hukuncin ya doge akan rantsoshi, shi in ba kan daidai yake ba mutum ya rantse ba zai ƙara gaisa da makwabcinsa ba wani ya saki matarsa ya rantse ba zai dawo da ita ba abin kirki ne wannan ba abin kirki ba ne sai ya yi kafara sai da da matarsa can ya samu lada nan ma ya samu lada su kuma talaka sun samu abinci ka ci gaba da rantsuwa mana ta koma ba gaba yawwa wanda bai da riga ya samu riga a ce alhaji ya yi irin wannan rigunan nawa misali guda goma ya raba mutane goma yaya ta kaga an samu riga zuwa juma'a eh misali zuwa mutane goma riga a san yanzu mutum zuwa zai zai siyo gwanjo ya bada ko ya siyo abin nan eh Allah gyara bukatun ka sanya Allah sunan Allah ne zai hana ka aikata alkhairi ka aikata alkhairi kamar yadda hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim hadisin Abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda Abu Musa mutumin Yaman sahabin manzon Allah yake cewa a ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nafarin min al-ash'ariyyi wata rana na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin taron mutane na wato al'ash'ariyin shi al'ash'ari nisba ce zuwa ga su wayancin ash'arawa mun zo wajen manzan Allah wa faktu huwa huwa gaba sai muka rishin sa'a muka samu annabi yana fushi an taba mashi zuciya ko domin annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne abinda mutane suke yi shi ma yana yi yana farin ciki yana murmushi yana dariya yana fushi da sauransu ana ganewa yana ci yana shashi, shi ba mutum ne to sai na tada annabi yayi fushi babu mun zo wajen shi mu kuma talakawa ne fastahamallahu sai muka nemi annabi ya taimaka mana a ɗauke mu a tafi da yaki a ɗauki nauyin mu fa halafa Allah ya na. sai annabi yi rantsuwa ba zai dauke mu shi da kansa ya rantsa ce sam ba za mu samu tafiya ba ya riga ya rantsu ko annabi ya riga ya rantsu a ah. sun makala sannan ya ce wallahi in sha Allah ana gane ba kaga ya kara su samu rantsuwa ya ce na rantsi da Allah amma sai ce in sha Allah to in kana haɗa da in sha Allah da kuma in ba da wannan sirrin in ka ce wallahi in sha Allah to fa ka fita Ya eh? Allah ba ka ce mai wallahi in Allah ya san to bai so ba kana gane ba da mutum ya kauce to lallai dai insha Allah nan tokaci ya ci to amma tunda annabi ya kawo huwa bari mu kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na rantsa da Allah insha Allah in Allah ya so la ahliku ala yamini babu radda zan yi rantsuwa ko zan yi wata rantsuwa fa'ara gairaha khairan minha sai na duba na ga cewa abinda na rantse a kai ba shine alkhairi ba wanda na ƙi ɗin shi ne alkhairi illa kafartu an yamini face nayi yi kafara Me gidan mu fa'an daji muhammad Yace ce face na yi kafara da na duba na ga abinda na baro ya fa alheri nan take zan yi kafara wa a taitun lazi huwa kai wata hallantuha na warware wannan rantsuwa na yi kafara ya aikata alheri yanzu tafiya ga waɗannan mutanen yaƙi shi ne alheri kuma annabi ya rantse ba zai yi ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya warware wannan rantsuwa ya aikata alkhairinsa ana ganewa yanzu kai idan mabiyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan ka rantse akan wani abun da baya da kyau sai ka ga mai kyau ya kamata ka yi ka yi kafara ba ka ba ka yi kafara bayan ka yi kafara duk da za ka iya yin kafara kafin ka karya rantsuwa ko bayan ka karya rantsuwa sai ka yi kafara duk za ka iya wanda za mu ji nan ana ganewa sai ka aikata abin da yake alkhairi wato wannan addini namu jama'a shi yake da alkhairi eh shi yasa nace maganar rantsuwan nan za mu bi ta a hankali domin ciwo ne da ya kama mu ko inna kullum fiha duk muna ciki kwance eh bakin nan namu da kake gani to baya da burki wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi na 6680 kamar yadda zo cikin sahihul muslim hadisi na 1649 yana cikin sahihul jami'us sagir hadisi na 2507 yana cikin sahihu abi dawud hadisi na 3276 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 4353 har yanzu an samu wata riwaya daga abi hurairah Allah ya kara masa hidda yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu can annabi ne da kansa yayi aikin ko ana ganewa to kuma yanzu ga umarninsa ya biyo baya annabi ya ce man halafa ala yaminin duk wanda ya yi wata rantsuwa fara'a gairaha kairan minha sai ya ga cewa abin da ya rantse ba shi ne alheri ba abin da ya baro din ne alheri wani haka ya fi abin da ya rantse a kai alheri liyukafir an yamini ya karya rantsuwarsa ya yi kafara wal yaf'al ya aikata alheri ya karya rantsuwarsa ya yi kafara ya aikata alkhairi ne eh, ba ta kar wani tambaye ni akan kafara ya ake kafara to dan ina ganin kaman wasu na so su tambaye ni to kar wanda ya tambaye ni eh ya ake kafara a bari mu je karatu ya kai mu sai idan ana ni eh shi ko wannan hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi na 1650 yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 1530 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 4349 kuma malamin fassara alqur'ani al-imam ibn kathir a cikin lissafin sa tafsirul qur'an al-azim da yazo fassara wannan aya wala ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس la Imana aymanakum billahi ta'ala kar ku sanya rantsuwa da kuke yi da sunan Allah mani'atan lakum min albirri wasilatir rahim rantsuwarka ta hana ka aikata alkhairi rantsuwarka ta hana ka sada zumunci ana gane ba wasu ne aka ce sun shekara 16 suna gaba kuma ƴan uwan juna ne shekara 16 suna gaba duk da aka ce wa ne za ka yi sulhu da sai ce a yaran su inda za ka san jahilci bala'i jahilci ba mugun ciwo yana taka rawa wajen halakar da mutum jahilci da rashin kusantar malamai Haka da duk su yi wannan wahala ba ga gida ga gida kuma 'yan uwa ne ƴaƴansu da matansu na ta zumunci su kowa wayan an kyale su suna wauta su kaji sai suka zama su ne ƙanana sai shekaru amma ba su da girma Hmm. ko ba ka ba duk mutumin da ya bar shari'a ai ka ya zama babban kawai babban kwabo eh babban kwabo ba a to ku da za ku hana yara kuma ku kuke yi ina girma shekara sha shida kuna gaba akwai hankali a cikin wannan da ku ɗan kwan juna Allah ya gyara zukatanmu al'imamu mun kudi ya ce karku bari rantsuwa ta hana ku min albirri a silatin rahim ta hana ku yin aikin alkhairi da sada zumunta idza halaktum ala tarkiha idan kuka yi rantsuwa akan barin sada zumunta din kamar fadin Allah ta'ala wala ya ya'tali ulul fadli minkum wala yan karanta ko ba bukatar mu wannan sa fastimbaru ala yamini famu li sahibiha min al-khuruj minha bi tafsir gogewa akan rantsuwa shi yafi kawo maka zulubi ana ganewa shi ya fi kawo zulubi ga wanda ya rantsuwa a kan ainihin yin kafara misali mutum biyu suka rantsi ba za su sake taimakon ɗan uwansu kowa ya rantsi da Allah ɗaya ya doge a kan rantsuwansa bai ci gaba da yin zumuncin ba kuma bai saba wa Allah ya karya rantsuwar shi ba ana ganewa shi kuma ɗaya ya karya rantsuwar ya yi kafara ya dawo ya ci gaba da sada zumunci yanzu wannan da ya doge ya fi samun zunubi kan wannan da ya karye rantsuwa a ta zama wanda ya karye rantsuwa na ya yi kafara ya dace da shari'a ya bi shari'ar musulunci shi ko wanda ya ci gabatan na yana ga aina ya rantsuwa ya saba wa shari'ar musulunci bai na san an fahimci magana mutum haka nan ya ce wato kada ku yi haka din eh don haka wannan shi ya fi zunubi gare shi kamar yadda aka samu hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi annabi ya ce na rantsa da Allah li an yarija hadukum bi yaminihi fi ahli dayan ku ya doge da rantsuwarsa a cikin iyalansa ba sabu lahu inda Allah ya fi zunubi a wurin Allah min an yi wutsiya kafaratahu akan ya bada kafara allati farada Allahu wanda Allah ya farillanta ta an gane magana mutum yana da mata idan aka yi salari a matsayinsa da wanda take karkashinsa yakan ɗan yi mata insani a gane aiki yana ɗaukar wani abu ko 10% ko 5% yana bata saboda gudanar da matsalolinta wannan kyauta ne yana mata alkhairi ko wannan halin kirki ne kuma in kana haka za ka yi daraja za ta zama babba don haka ma Allah ya sa ka babba ya sa kai ne namiji don ka zama mai taimakawa to yana yin wannan aiki wata rana sai kuka faɗa shi na rantse da Allah ba zan ƙara baki ko taro ba na rantse da Allah watan farko bai ba ta ba haka ya ci gaba ya daina ba ta daina ba ta ɗin shi ya fi zunubi a wurinsa daina taimaka mata daina kula da ɗan uwanta Allah gane ba janyewa daga wani abu na alkhairi shi ya fi zunubi ga mutum akan yayi kafara gare yayi kafara da ci gaba da wannan aikin alkhairi jama'a muna gane wannan shi sa muke ɗauko hadisi ɗaya bayan ɗaya ko dan mu ji maganar gaba ɗaya daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muke ɗauko shari'a kana da iyali dole akwai abin da zai shiga tsakanin ko na taimakawa na kula da juna shi aina na daina ba wa na kaza kuma na Ya yasa jayinci bai ba eh da wani mutum suna tare da wani yana samun alkhairi a jikinsa shi wannan karamin ba ma tabbas gare ba cewa aka yi wane ya ce ma kaza irin gulman da ana gane ba sai ya rantsi sai ya rantse wannan ya daina karuwa da shi na rantsewa na ya daina karuwa ne. ana gane wannan shi kanan ya daina ba shi komi shekaru kuma wancan ɗin bai daina samun rufin asiri ba rayuwar shi ta ci gaba ta tsaya ba don wannan kuna na wata rana sai wani alkhairi ya bullo ta hannun wanda yake taimaka ma waɗannan sai wannan wanda yake taimaka mawa ce aiko akwai alhaji ne wannan al'amari ya shafe shi kuma zai faru bari ne neme shi sai shi karamin nan ya nemi alhaji wannan karam kaga zai biya alheri kenan ko alhaji ya ji daɗi cewa wannan da ya kira shi akan zai zo ya wani ciniki ya karu sai ji daɗi sai ya zo za a yi ciniki da aka yi cinikin aka gama kuma aƙalla zai samu ɗumbin riba da alkhairi a ciki amma me yasa ya fasa cinikin saboda za a cire wani abu daga gefansa a cire wani abu daga wancan gefan a taimaka ma wannan karamin ya dan samu wani abu abin da zai samu bai kai ɗaya bisa goma wani wanda za su samu su duka kaga shine kasa yanzu ko kuma ya sada su da alheri sai ya tuno da waccan rantsuwa da ya ai ya rantse wannan bai ƙara karuwa da shi don haka sai ya cuci kanshi sai ya janye daga wannan magana yanzu wannan dan Allah mai cutar da shi banda jahilci wannan kudin da zai samu a cikin su zai yi kafara da kuma haka ba kudin da zai samu a cikin zai yi kafara wannan zai karu wancan zai karu shi ma zai karu zumunci zai ci gaba amma sai ya bari saboda ya yi rantsuwa irin ta jahilci shi sa idan ilimi ne ke haska maka rayuwa duk mutumin da ilimi ke haska mai rayuwa ba ga abin da yake yana tafiya da shi ana gane ba amma idan jahilci ne duk abin da zai yi a ruɗe zai yi shi ku lura da wannan shi yasa kuke gani idan gaɓoɓi suka zo mukan yi wannan magana idan abu ya shafi ilimi mu riƙe bakin mu kyale malamai masu ilimi su yi magana kai ana ganewa kun san yanzu idan abu ya shafi addini sai ka ga kowa ma sharhi yake kwana kwanan da mun ga abin da ya faru da wata yarinya ko lokacin da shek daurawa yayi bayani din na akan mace ka za ta za ka zago wai a raka cikin ma mutanen duniya wai dan fim dan tim wanda shi cikin sabon Allah yake kullun yana yada sharri ne kai sharri suke yada wai yar fim ita ce za ta fito ta yi wa malamin duniya raddi ai ka gare ni wayan ya yawa kasar babu doka eh akwai kasashen da ɗalibin jami'a idan doktor ya yi magana sai ɗalibin jami'a mai rarrafi sai su kore a makaranta saboda shi bai isa ya ma doktor raddi ba ana gane wannan amma mu wanda bata zauna islamiyya ba ta isa da baki wa malam daurawa raddi sai magana ta zama abin tattaunawa ta yi daidai ba ta daidai ba gara da sai maganin shi Allah ya kan tambaye mai ce shin wai a cikin ku ba malamai ko a cikin ku babu masana waɗanda za su tattauna wannan magana a mizani na ilimi su fitan masa da hukunci jama'a kuna gane wannan to haka kwanan nan ya magana kan abin da malam zuwa sani ko shi ma da ake ta magana idan baka san komai baka sai Allah ya sauwaje sai ka zaba kika ka kai ne domin man samata na da wanda ya shiru ya ne ya kukuta albar malamai su yi magana ne matsayin abin da ya faɗa kar ku fito zaɓe sai kun tambayi shugabanni gaba gaba mai su taimaku sun tsare rayukanku da suka yi alkawari sun tsare dukiyoyinku sun tsare kaza sun tsare kaza kada ku fito zaɓe sai sun muku bayani ana ganewa wannan magana ta mashi ce yana iya faɗin ra'ayinsa ne ina fata an gano wannan kuma ba laifi bane a tambayi shugabannin a demokradiyya Kar a manta demokradiyya ake a demokradiyya ana kalubalantar shugaba ko ba yi ana yi ko ba yi ne eh? ana yi ko a musulunci ma ana kalubalantar shugaba ina ka samu riga biyu mu kuma wani ɗaya? daya an yi ko ba yi ba ana yi wannan maganar ba ta isa ta zama dalilin cire limami ba ba ta isa ba ita ita kadai ce in dai ita kadai ce amma ni fahimta ta ba za ka ce me fahimta ta ni sai in ce maka ni a fahimta ta in zaɓe ya zo mu je mu yi zaɓe kamar dama ce ma gari mu mu ƙara yin zaɓe don mu kau da wanda ba na ƙwarai ba mu zaɓi na ƙwarai wannan ne ita ce fahimta ana gani na mu yi ƙoƙari idan zaɓen ya zo mu sake zuwa kar mu fushi da yawa na san da yawa daga cikinmu wani ya yaga katin zaɓensa saboda an ɓata mashi ko wani ya ƙona katin zaɓensa wani ya jefar da katin zaɓensa wannan kuskure ne duk wanda ya jefar da katin zaɓensa ya yi kuskure yana cikin kuskure duk wanda ya yaga katin zaɓensa yana cikin kuskure duk wanda ya ce ya daina zaɓe yana cikin kuskure ne yana ɗaya daga cikin mai ƙin demokaraɗiyya kuma na kan yi lakcoci a kan demokaraɗiyya da illolinta amma ina faɗa mana illolin ne don mu kauce masu ba cewa muka yi kar je a yi zaɓen ba domin aƙalla idan waɗannan da mu muka zaɓa da kanmu sun cutar da mu sun wahalar da mu jama'a tambaya shi ne ina ga wasu wanda suka zo ba mu zaɓe su ba ya sai mun ji jiki ana ba, jin jikin sai ya wuce haka eh jin jikin yana iya wuce haka ji don haka ya jama'a mu fahimtar mu a yi zaɓe idan Allah ta'ala ya kai mu 2023 yaron da bai isa zaɓe da ba ya je ya katin zaɓe kuma a wannan gabar ina kira ga manyan arewa tun da muna wannan magana manyan arewacin najeriya ku sani cewa mutanenku a arewa kaso 30 ne zuwa 40 suke da katin zaɓe mafi yawa ba mu da katin zaɓe mafi yawa ba mu da katin zaɓe kuma in kana so ka gwada wannan a ce kowa ya kawo katin zaɓen shi ya nuna ma za ka ba shi dubu ɗaya ya nuna ma kawai ana za ka sha mamaki ‘yan kaɗan da za su fito da katin zaɓe manyan arewa lokaci na ƙurewa manyanmu na musulmi lokaci na ƙurewa ku san hanyar da za ku bi a yi wa mutanenmu katin zaɓe domin katin zaɓen nan yana da mahimmanci wurin kaɗa ƙuri'a wajen zaɓen mutumin kirki idan tana neman misali A kalli mutanen jihar borno al'amarinsu akwai mamaki babu wanda ya sha wahalar gwamnatin baya kamar su domin su ne aka yi ta yaƙe-yaƙe a garinsu ko ana ta kashe-kashe ana ta ƙone-ƙone ana ta da bama mai. jiha ta lalace al'amura suka wani inda mutanen jihar borno sun yi fushi sun ce ba za su yi zaɓe ba da ba su zaɓi gwamna zulun ba da ana ganewa yanzu da suka yi haƙuri suka yi zaɓe suka zaɓo gwamna zulun shin Allah bai kawo musu sauƙi dalilinsa ba? eh an samu sauƙi ko ba samu ba har mu da muke wajen jihar borno muna marmarin a ce ina ma gwamnanmu ne kowa a garin sai na cewa ina ma zulun gwamnanmu ne ashe wannan ke gwada sun samu mai sauƙi zama muna gane wannan to wannan kasar idan muka ce ba za mu zaɓe ba za mu samu kanmu a mummunan halin da ya wuce haka shi yasa kullum ake so ku saurari malamanku ku saurari malamanku na addini jama'a muna gane wannan ba ta yin bayanin cewa ta hanyar demokradiyya babu abin da za mu cimmawa a musulunci sai dai a faɗi kawai amma gara mu yi koda don tunkuɗe ma kanmu sharri ana ganewa mu yi mu tunkuɗe wa kan sharri don haka manyan arewa ƙalubale ne a gabanku mai girma duk da yawanmu da kuke gani idan ba mu da katin zaɓe yawan nan bai da amfani sannan daga cikin babban matsala arewa an fi samun cin bani take ta kuma ne wato vote da aka yi kaftin bai kyau ba saboda mutanenmu da ƙarancin ilimi a matsayinka na babba ya kamata a ce kana da wanda ka ɗauki nauyin don wayar da kan mutane ka ɗauki nauyi a wayar da kan mutane jama'a muna fahimtar wannan za a iya yi Allah tabaraka ta'ala ya gyara zukatanmu su ba haka misalin da nake yi mana shine muna magana ne akan ilimi ko duk abin da ya taso in kana yin sa ne akan ilimi kana samun gagaruman nasara amma in kana yin abin ne bisa jahilci da ra'ayi kawai jahilci da ra'ayi kawai to za ka samu matsala jama'a muna gane wannan in dai jahilci ne da ra'ayi in ra'ayi ne ya kona da shi amma mai shari'a ta ce ga rigima tsakanina da iyalina ya shari'a ta ce a warware ni da ɗan uwana muna saɓani ya shari'a ta ce a warware a shekarar shari'a tana taka rawa sosai ko wajen warware al'amura Allah ya gyara zukatanmu su wannan hadisi da muka karanta cewa ɗayanku ya dogi a kan rantsuwa shi ya fi zama zunubi gare shi musamman in ya tafi iyalinsa a kan ya karya wannan rantsuwa ya yi kafara hadisin na cikin bukari hadisi na 6624 yana cikin muslim hadisi na 1655 yana cikin sahihul jami' hadisi na 7793 an samu hadisi daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa man salaja fi ahlihi bi yaminin fa huwa a'zamu ithman li yabar wanda ya doge akan rantsuwa game da iyalinsa akwai wanda na sani shi ma matsala ya samu irin wannan da iyalin sai aka rabu da aka samu sulhu a da ta ce a yaran tsaye aka yi jirgin na ce na a in an riga an rantsi ai an rantsi ai allah ba wasa ba ne allah ba wasa ba ne aka yi ta kawo musu hadisai da kar aka samu ya sako ai annabi ya ce ka doke din kan rantsuwan shine zunubi dogewarka a kan rantsuwa shi ya fi zama zunubi gare ka wana ganewa gara ka saki rantsuwar ka karya ta in ka karya rantsuwar ta yi ka fara ka dawo ka daidaita da iyalinka kaji hadisan da cikin bukari hadisi na 6,626 yana cikin sayihul jami hadisi na 325 har yanzu ne wannan hadisi yana cikin sayihul maja hadisi na 1,731 hadisin yana nan cikin silsila a sahiha hadisi na 1229 an samu hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kun ga wannan gaba to yana da kyau mu ji wannan gaba da kyau wannan gaba takan shafe mu yau da gobe saboda kun san bakinmu baya da mu baya da burki abin da muka dama muke yi Allah ta'ala ya kare mu annabi yace la nazara wa la yamina fi ma la yamliku ibn adam babu bakanci babu rantsuwa ga abinda mutum bai mallaka ba ana gane wai na rantsi kaza misali kudin aljihun alarama eh ba annabi ya ce idan mutum ya rantsi ka kubutar da shi ba to sai in yi amfani da wannan dama ce na rantsi da Allah na ka kudin aljihun Allah haka yanzu shi Allah rama zai so ya fito da kudin ya bayar don kada ya sa ni mai, don kada ya sanya ni ainihin ka fara, ana ganewa zai yi haka amma ne daidai wannan rantsuwar asali ba sai ba saboda ban mallaki kudin da ke aljihun shi ba wato rantsuwar ita da banza duk daya an gane ba ne abinda baka mallaka ba ka iya wa haka ba ka iya bakanci akan abinda baka mallaka ya Allah ina neman auren wanci in ka bani aurenta ya Allah zan baka gida ka da aikin musulunci ko zan bada abu kaza ko maka mallake shi ba shi ma kai abin za an baka shi zaka yi bakance ne wurin abin da ka mallaka ko abin da zaka iya ko ka mallaka ko zaka iya in dukiya ne ka mallaka in kuma abu ne to wanda za ka iya ya Allah idan ka sa na ci jarabawa zan ma azumi uku a kaga wannan kana iya to kuma in ka ci jarabawa sai ka yi azumi uku tunda kawo Allah ne bakance domin Allah ya yabi mutanen kirki da suke cika bakance yufuna bin nazari ويخافون يوم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيما satira Allah tabaraka wa ta'ala ce wasu mutanen kirki ne suna cika bakance yufuna bin nazri suna cika bakance in sun yi alƙawarin yi wa Allah kaza in sun yi suna cika mutanen kirki ne wa yakhafuna yawman suna jin tsoron wani yini wanda kana sharruhu mustatira sharrin wannan yini mai tarfatsi ne mai watsuwa ne Allah ta'ala ya kare mu ya jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu rantsuwa da abin da mutum ke mallaka ba wala fi ma asiyatul lahi kar mutum ya rantsu zai saba wa Allah wallahi yau sai na shagiya kana gane ba wallahi yau sai na shagiya kaga wannan magana ko yi rantsuwa kar ka shagiya kuma ba komai akan eh wala fi ka fi atrahi sannan kar kai rantsuwa ta yanke zumunci wallahi ba ruwana da wani wallahi na daina magana da wani wallahi ni da wani sai dai lahira ko malam mutane malam aka kawo mutum ɗora kan cikin fitina aka kawai malam dora da aka ce ba ka jin haushin kowa kowa bai jin haushinka je ka kwanta a gadonka bacci ma ya fi daɗi amma idan ka kwanta da wani a rai bacci ma ba za ka iya bacci ba ka iyawa saboda ka sa damuwa a zuciyarka kuma da haka ne hawan jini ke kawo mutane ko da damuwa iri iri Allah shiga da zukatanmu wannan hadisi yana cikin sayuhun hadisi na 3801 yana cikin sahihul jami' hadisi na 7549 hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha ya rantse kan wata rantsuwa kamar da muka ji daga cewa waninta ya fi zama alkhairi wal an yaminihi ya karya wannan rantsuwa wal yaf'al zai aikata wannan alkhairi wannan mun ji inda hadisin ya fito Sa'id ibn musayyib da masruq da imamu sha'bi suke cewa la yariya fi ma'asiyati llahi wala kafarata alaiha rantsuwa ba ta kulluwa wajen saban Allah kuma ba kafara kai na rantsi da Allah sai na yi caca na rantsi da Allah sai na sai na aikata kaza ana sai na sha giya kasan haka suke sha wallahi ranar sallah sai na sha giya na wallahi ranar sallah sai na yi mutum ya rantse sai ya saba wa Allah to wannan rantsuwa ba ta kullu ba ba kafara kuma a kanka ka ta kawai ka watsar da ita karka sha idan ka sha yanzu ka yi laifi biyu ka yi rantsuwa da ba aike ka ba kuma ka je ka yi sabon Allah ka ce to ai na riga na rantsu idan sallah ce a'a wani karka sha to wallahi na rantsu kuma na riga na rantsu Allah sarki ba ya da iya a'a ka bar rantsuwa <laughs> ana gane ba yauwa kai ne da rashin kan gadonka an je ka sa kanka sai na fakin muslim ka tsoma kanka cikin lungu ko sai ne ka tsoma kanka a lungu Allah ta'ala shi ne ta dun to don haka mu sani asali rantsuwa za ta kulluwa don mutum ya rantse sai ya saba wa Allah rantsuwa ba ta kulluwa ko ba ka fara imamu sabuni a cikin tafsiru ayatul ahkam yace fadin Allah ta'ala da yace wala taj'alullaha urdatan zamma Allah ta'ala man aksara al wannan fa zargi ne Allah yana zargin mai yawan rantsuwa ba a son yawan rantsuwa ana gane ba ba a so ya zama rantsuwa sai an matsa maka ba ne fi idan kana faɗa wa mutum addini ko wata gaskiya ka rantsa masa dan ya gamsu kamar yadda annabi yake yi amma a yanayin rayuwa mutum da cewa na ka rantsa ba ka faɗi magana bai yadda ba ka ce wallahi a ka faɗa bai yadda ba bai yadda ba ka bashi a bata haka idan aka nemi ka rantse sai ka rantse ana ganewa ko domin yawan rantsuwa abu ne mummuna Allah ta'ala ce wala tuqi kullu halafin wala tuqi kullu halafin mahin Allah ta'ala ce kada ku yi da'a ga mai yawan rantsuwa wulaƙantacce ana ganewa kullu halafin mai yawan rantsuwa wallahi kaza kaza kaza kaza Allah ce ka kuma da'a kar ku biye masa mafi yawa ƙarya suke yi sai ya ce kana Arabu, haka ne ko a wancan mun ushe wa kana al'arabu da sunan insana bi iqlalin min al darabawa sukan yaba wa mutum idan ya zama mai gudun rantsuwa ne akwai wanda yana da gaskiya amma ba zai rantse ba sai ta kai ƙarshe an takura masa bi ma'ana larabawa in sun ga kai mutum ne wanda ba ka son yawan rantsuwa suna yaba maka a matsayin mutumin kirki ana gane ba kuma ko mu ne a yi ko yaro ne ka gaina yawan rantsuwa da ya sake wallahi kadan sake jika rantsuwa ta tsawata musu babu za ka rantsuwa kawai faɗa min magana ba rantsuwa rantsuwa sai an nema ake yi aje ta ake sai an nemo ka kawo ta sai al'amura sun ne sun cushe Allah ya gyara mu. <coughs> Imam الإمام Razi الرازي إمام الفقر الرازي يكي شواء الحكمة في الأمر بتقليل الأيمان hikima da ke cikin umarni da karanta rantsuwa anna man halafa fi kulli kalilin wa duk mutumin da yake yawan rantsuwa a cikin al'amari dan karami da babba ana gane wannan ko ana rantsuwa da Allah in tsalaka lisanuhu bi zalika harshensa zai yi suku-suku harshensa zai zama ya sako-sako da rantsuwa mutumin da ɗan ƙaramin abu rantsuwa babban abu rantsuwa duk abin da ya taso rantsuwa harshensa sai ya sako-sako da rantsuwa daga nan wala ya baka ne yamini fi karbihi wa kawo rantsuwa za ta zama ba ta da daraja a zuciyarsa jama'a muna ganewa rantsuwa ba ta zama ba ta da daraja a zuciyarsa don haka falayi umaru ya kadamu hu ala yamin al-kadiba duk mutumin da ya zama rantsuwa ba ta da daraja a ainihin zuciyarsa a bakinsa ba za ka same shi da yawan rantsuwan ƙarya ana ganewa yanzu misali ka ɗauki ɗan siyasa yaya wallahi zan muku kaza ba ka fike yi ba babu wanda ya kai ɗan siyasa ƙarya da kuma rantsuwa a kan ƙarya wanda yake biye mai baya ƙanansa shi ne ɗan kasuwa ɗan kasuwa ba aho ce na biyo ta wajen a to ai karatu ne in ya biyo kan malamai ma babarin su muke ba ko ba haka ba yawwa ka san wani da am da sunan shi ya fito a karatu ina zan sai baci ba mu waka muke so ranka ya baci don ka daina dan ranka bai baci ba daina za ka yi dan kasuwa zai rantsa maka kaza na saya yanzu wanda ya rantsa maka dubu biyu ya saya don Allah ka taya dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari biyar ya saya ya rantsa maka dubu biyu ya saya yanzu yana hada ka bashi biyu da biyar ana gane kuma ya rantsa har ko in musulmi ya rantsa dole ka gaskata shi da musulmi ya rantsa duk ɗan siyasa da ya zo muku kamfen in ya rantsa ku ɗauka gaskiya ya faɗa shi musulmi ka ya ƙaryata musulmi ba dai ya rantsa ba ku bar shi da ubangiji yanzu tsakanin shi da Allah ne ba da ku ba matsalar ta fi ƙarfin ku duk wanda ya rantsa muku da Allah ku sa mai ido ana gane da jama'a duk wanda ya rantsa muku da Allah ku sa mai ido ku rabu da shi ba da ya rantsa da Allah ba ku rabu da shi ana wasa da Allah idan shi ya ga Allah abin wasa ya so ya ci gaba Allah ya tsare Allah ta'ala ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum wala yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان jama'a wannan ita ce aya ta 225 na so mu yi karatu a cikinta Allah ta'ala yake cewa Allah ba zai kama ku da yasassun rantsarantsa da kuke ba wani yana magana ya saba wallahi kuwa har tsaye Allah billahi irin wannan rantsarantsan da suke baki ya saba Allah bai kama ku da su walakin yi ake hukum da ba ka sabar ƙulubukum Allah yana kama ku da abinda zuciya ku ta ƙuduri ta ƙulla sai ce wallahu gafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai haƙuri ne yana haƙuri da to wannan aya ko mun ɗauke ta babu inda za mu je saboda yanayin lokacinmu idan Allah ya kai mu gobe za mu bayani akan rantsuwa karatun mu na yau da na gobe duk zai karkata ne akan ainihin abin da ya shafi rantsuwa illa da yau mun fahimci cewa di yayin da ka rantse akan wani abin da ba na alkhairi ba kana ganewa ka yi rantsuwa Duk da ka rantse ba alheri bane ka bar shi ka tafi wurin alheri ka kai kafara kafara ba gazawa bane kafara ibada ce aikin lada ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mu akan dai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu inda Allah ya baka dama wa huwa al shine gaba wala ta'duhu ila ghairihi kar ku ketare shi zuwa ga wani inna Allah yuhibbu tawabin Allah yana son masu yawan tuba yuhibbu al-mutatahhirin yana son waɗanda suke masu ainihin tsarkaka wannan kenan ko shi mun zo wata gaba a ɗan ya in ba sauri ake ba mu yi wannan aya guda ɗaya saboda ainihin fa'ida ta alaƙa da wannan Allah ta'ala ya ce aya gaba ni sa'ukum harfun lakum nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna ji'tum wa qaddimu li anfusikum eh. wattaqu Allah 23 cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ladabtar da mu ne ya koya mana hatta yadda za mu kusanci iyalinmu Allah bai kyale mu sai da ya koya mana ina gane ba aya za ta karanta da mu ne sa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku ne sa'atu harsakum ku zo wa shuka ku gonakinku, ku annashi itum ta yadda kuka so ana gano wannan wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kanku wannan wa qaddimu li anfusikum kuka kana nufin wato idan mutum zai zo wa iyalin shi kada ya afko mata kawai mace cikin so da wasa da dariya da sauran abubuwan da muka san ana yi wanda za a samar da sha'awa kafin a kusanci juna wata kullaha ku ji tsoron Allah wajen zamantakewan ku da mata wa alamu annakum mulaquhu ku sani ku nan, za ku haɗu da Allah ku masu gamuwa da Allah ne wa bashirin mu'minina kuma Allah ta'ala ce kai wa mu'minai bushara wanda wannan aya tana gwada maka Allah bai bar komai ba sai da mana bayani ko kamar da yace wa nazzalna alayka alkitaba sai ce tibyanan likulli shay'in Allah ta'ala ya ce mun saukar maka da littafi ya kai annabi Muhammad tibyanan likulli shay'in dan ya maka bayanin komai aya tana cikin suratul nahl aya ta 89 komai ya maka bayani to kaji in aka ce harful lakum shine mawdu'u zar'i zar'in li nutfikum da za ku ainihin shuka maniyinku na shi'itum ai min ai ah, jihatin shi'itum da kowace fuska kuka so muhammad ibnu abdul aziz al-qudairi cikin garibul qur'ani ce har lakum ai mawdu'u zar'in lakum inda za ku ainihin sanya wato nutsufa din ku ibn al-ha'im shi ma dai abin da ya faɗa kenan an na shi'itum yace kaifa shi'itum yadda kake so ka zo matarka haka za ka zo mata domin matarka ce yasa ake so kai aure domin idan kai aure ka huta da 'yan kane-kane idan mutum ba auren mace ba duk abin da zai yi yana yi ne kawai cikin haɗuwar gaba ko da yan laɓalaɓe amma in yi aure fa zai samu cikakken yanci idan ba aure ba ya mutum zai ga shi da ciki ya murna ai sai albarkacin aure ya ji daɗi ya haihu yau ya shiga shi za su haihu duk da dai ana jin kunya amma dai za a bugo waya a gaya mutum cewa iyakka fata ta haihu ya ta murna yana gaya mutane diyata ta haihu ba aure ba yaya sai aure ko idan aka samu eh, kila mijin yana da wayewar zamani kama ya kulun yana iya bugowa ya ga baban shi wacce ta haihu ya ga babanta eh wayewa ce <laughs> eh wayewa ce gaskiya amma ni ba iya ba an fahimta ni da nake magana da ke ba zan iya ba sai dai a ji sakonta wata hanya amma ni in ɗauki waya in kira su na in ce ina a ba ma zai ba ban iyawa kari na ga Allah ba ni iyawa in ɗauki waya in ce ina wancan ta haihu sai ina ma za ka fara magana eh yawwa amma in ka faɗa ma wani misali ko na kusa da shi ko wani wanda za ka yi magana da shi amma kamar wanda kana iya faɗa mashi ƙarin. idan ka faɗa mashi kuma sai isar da saƙo an fahimta ai yawwa akwai hanyoyi da ake isar da sako shi ma sakon sai zama rabi da rabi in aka gane shi ke yake yanzu ci gaba za a iya tek da shi tek ba a je kunya <laughs> ko ba haka ba har samu ainihin abubuwa na zamani to wallahu a'lam imamu sabuni cikin tafsirin ayatul ahkam yake cewa fa'atu harfukum anna shi'tum wannan kalma da kaji an ce anna za a ce lugatul arabiyya tana zuwa yaren balarabe bi ma'ana min aina ta bi yadda kuka so ku zo mata kamar yadda aka ce kala ya maryamu anna laki haza ai min aina laki haza ana gane wannan ko ina kika samu wannan cikin wannan tsada aka ki da shi akwai ka'ida wato qa'imatan tana iya kusantar mace a tsaye wa qa'idatan ko tsugune ko mutaji'a ko tana kishin gide wala yajuzu an yakuna al-muradu min aina shi'tum kama fahima ba'd al-juhal kada ce ba za a ce bin min aina shi'tum ba saboda fahimta ce ta wasu wanda ba su fahimci abin ba saboda in aka ce min aina shi itum to dubura tana iya shigowa ciki su ka ganin kuma mai halitta ba ana ganewa wato an nashi itum ta inda kuka so amma ya zama gaban za a abin nan so an so a yi bayani kai amma saboda yanayin lokaci imam al ya zo fassara wannan aya cikin mahasin ta'wil nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna itum yake cewa rawa shaykhani an jabirin imam al-bukhari da muslim su rawaito daga jabir dan abdullahi Allah kara masa yarda yahudawa sun kasance idza sun kasance suna cewa idza atatil mar'atu min duburiha idan aka zo mace ta bayan ta ta duburarta fi qubliha amma gabanta aka nufa amma ta baya aka biyo mata sun mahamala sai ta dauki ciki ya zai zo ahwal wannan mun karanta a baya ko zai zo rikici ko burkici wannan haka take faɗi amma abin ba haka yake ba wa qawluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala anna shi'tum ai fa'atuhunna kama ta'tuna aradikum kamar yadda kuke shiga gonakinku ba a cewa dole gonar ka sai ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa to kama ta'tuna aradikum allati turiduna an taharufuha min min ayin jihati min ayin jihatin duk sai inda kuke so ku fara noma idan ka zo gonarka zaka fara noma sai inda ka so sanan zaka fara noma ko to nan mata inda ta so aka za zo wa wala wato wala tahzaru alaikum jihatun duna jiha ba inda aka hana ku ko aka haramta muku ko ta ina kuna iya zuwa matan ku ai hunna min aiji ce shi tun ku kwanta da matan yadda kuka so wala tubalu bi qawlil yahud kar ku damu da maganan yahudawa wannan kenan as-samashqi yazo bayani cewa qul huwa adan aya ba da muka wuto ku atazulun nisaa sai shi ma ya kawo fa'atuhunna min haitu amarakumullah fa'atu harsakum anna shi'itukum anna shi'itum yake cewa min al-kinayatil latifa da Allah ya ce min haitu amarakumullah ta inda kaga ba kira sunan gurin ba kaga wannan kinaya ce fa'atu harsakum ku zo wa gonaku, kaga ba kira sunan ba ko yace kika wannan min al-kinayatil latifa wato kawanci ne mai kyau ana ganewa wanda Allah yana kawanci ne wata aribat almustahabba da bijirowa irin wanda ake so a bijiro da magana ba sai an yi ta ɓaro ƙaro ba kunya ba in dai za a gane ba buƙatar a yi magana rashin kunya ana gane ba haka Allah yake in dai za a gane ba dole sai an yi magana ɓaro-ɓaro ba a ci kiran sunan abu da bai kamata ana kiran sunan shi ba eh to kaji kamar yadda za ka ji hausawa madadin eh, abin nan sai su rika cewa mazauna mazauna mazauna kaga ai kasan da yake nufi ko mazaunai to duk wannan kaga za a fahimta yace wa hada wa ashbahu ba min kalamillahi adabun hasana la dubba ne bai kyau wanda Allah ya nazartar da mu da su alal mu'minina an ya ta'allamu ha mu'mini su koya wa ya ta'addabu bi hasu da zabta da su eh, yake cewa bai kallafu mislaha fi muhawaratihim kuma su saba da irin su wajen tattaunawa da rubuce-rubuce idan zaka tattauna da wani a rika jin kana yin magana cewa akwai nau'in kawaici a bakinka ka zama kana yin baro-baro kenan an samu an samu daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya kara masa ya ta yake cewa inna muna Umara wallahu yaghfiru lahu shi ɗan uwana ba ɗan uwana jini ba ɗan uwan shi sahabi Abdullahi ɗan Umar Allah ya fi masa hama inna ma kana hazar al min al-ansari wa kuma ahlu watan ma a hazar hayy min yahuda wa kuma wani irin tunani ya zo mashi zaman shi da waɗannan mutanen wannan unguwa na madina ‘yan madina zaman su da yahudawa su yahudawa suna da ilimin littafi sai suka su kuma sai suka zauna tare da mutan madina wanda su kuma ba su gunci suke suna ganewa su yahudawan sai suka koyar da waɗancan ilimi a wajensu ake samun ma'alumat daga cikin ilimin hada yadda ya dace a kwanta da mace cikin kunya ana ganewa ba sai an mata tsirara ba an fahimci wannan ai sannan ba sai an buɗe wasu abubuwa a jikinta ba kuma abin da ake nema zai samu suwa suke da wannan ilimi su ne mutanen yahudawa mazaunan madina dalilin zama sai larabawa na madina sai suka koyi wannan ilimin matansu suka koya daga matan waɗannan sai zama na haka ake yi tare yanzu wanda ya taho daga makka shi kuma ya saba can inda ya baro ana keke da keke ana gane ba a can keke da keke a gini to kaga idan ya zo nan shi zai so ya yi yadda ya saba ita kuma za ta so a yi mata yadda ta saba za a samu ne ana gane ba wato na so in dunkula magana ne ku fahimta so sai yake cewa wata rana mata sun kasance a can kan zo musu ta kwibi mace kawai tana iya kwantawa ta kwibi a kusance ta to ana nan a su mutanen ƙwarishawa ‘yan ƙeƙe da ƙeƙe ne haka suke kwanciya da mace falon ma ka jima muhajirin al-madina a lokacin da muhajirai suka zo madina ta zauwa da rajulun minhum imar a al-ansar sai wani mutumin makka ya auri wata musulma ‘yar madina haɓa ya suna biha zalika sai ya ci gaba da yin ƙeƙe da ƙeƙe. ana gane ya ci gaba da komi sai an banka ne ana gane wannan kuma ga yadda za a gani da ya ci gaba da yin wannan keke da keke fa an karatu alaihi sai ta mata. shi kuma yana ga a ah, ni ba ba bane ke ba matata bace ba ina da yanci ni komi ba wa qala sai ta ce inna ma kunna nu'ta ala had mu ba saba mana da haka ba akan kwanta da mu ne cikin sirri to akwai bi kenan fasna azalika wa illa fashta minni ko dai kai mun yadda ake mana ko ka nisa ce ni amma ba za ka mun irin yadda ya ba ka mun haka kai kuwa kaga rikici ya zo ba yawa saboda bambancin hazara bambancin yanayin kwalita ɗinsu ko wannan kalcin su wani makalcin su daban yadda kowa duk abu ɗaya ne ake amma kowa da yadda yake yi to sai ta mishi inkari hatta shari'a amruhuma al'amari ya yaɗu ai wani da wani da shi da matan shi sun yi rigima suna ma rigima akan kwanciya kan kaza kaza kaza labari ya kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin annabi ya zo ya bayani sai Allah ya saukar da aya cewa to nisa'ukum harsul lakum lalle matan ku gonakin ku ne fa atu harsakum annashitum ku zo matan ku inda kuke so ai muqbilatin ko mace ko ta gaba wa mudbiratin ko ta baya wa mustalqiyatin ko mace tana rigingine ah, ya'ani bizalika mawdu alwalad ya zama dai ta kanfa nema so kake ka haihu a wannan kwanciyar hadisin yana sayi wa bidawar hadisi na 2164 an samu hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yasa shi anna rajulan atamra atahu fi duburiha an samu wani mutum ya sadu da matarsa ta bayanta ta dubur ba waje da sai nafsihi waje da shadidan yaji bai ji dadi ba shi Abdullahi dan Umar ya ji abin bai mai dadi ba labari da ya kai wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala Allah ya sauka ne harfun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum ku zo wa matanku sai da kuka so kenan eh, suratul baqara ayat 223 hadisi yana cikin takhriju mishkil al-athar hadisi na 6117 isnadi da yazo akan alashar shaykhain ai yanzu an samu hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun man atamra atahu fi duburiha Allah ya tsine wa mutumin da yake saduwa da mace ta dubura Allah ya la'ance shi ana ganewa abin da aka ce Allah ya la'anci mutum ka nisance shi Allah ya tsare mu yana cikin sahihu abi dawud hadisi na dubu na 2162 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na dubu hudu da da dari biyu hudu. Allah ta'ala yake cewa fa atu harfakum annashitum wal harqu la yakunu illa fil farj noma da ake yi in dai ya shafi mace dole an san a gabanta ne ibnu kasir yake cewa nisaakum harqul lakum ai ibnu abbas ya ce alharku mawdu'ul walad duk da ne suke fasarawa suna ma kusan yin tawafuki ne ai kai fashito muqbilatan wa mudbiratan fi simamin wahid da kuka so ko ta ko ta gaba ko ta baya duk da yadda ya muku abdullahi abbas Allah ya kara masa ita yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce itiha muqbilatan ka iya zuwa wa ka ta gaba wa mudbiratan bai ce ka zuwa mata ta baya idza kana zalika fil farji matukar a ne ana ganewa ko ta gaba ko ta baya in dai gabanta za ka nufata ba laifi hadisin yana cikin tasirin mushkilin asar hadisi na 6,128 da da isnadi hasan so insha Allah ɗan uwa nan za mu tsaya idan Allah ta'ala ya raya mu zuwa gobe maganar mu za ta karkata akan rantsuwa da hukuncin hukuncenta rantsuwa ana gane wannan ko kuma abu ne wanda ya shafi rayuwar mu sosai daga nan za mu bayani akan kafara duk aya kafara tana cikin suratul ma'ida amma tun da an yi maganar rantsuwa za a haɗa da kafara a bayani a ga yadda bin yake a shari'a da fatan Allah ta'ala ya bamu ikon halatta kuma ya amfane mu da abin da za mu ji sannan wannan shekara kusan duk karatunmu zai karkata ne an gara maganganu akan sakin aure da hukunce-hukuncensa idan Allah ta'ala ya raya mu kwanaki da suka rage mana insha Allah za mu shiga magana akan aure da saki wanda yana da muhimmanci ya zama mun samu ilimi akan wannan hanya ya rike mana matsalolin zamantakewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh